A cikin shirye-shiryen zaben shugabannin jami'ar APC na matakin jiha yanzu haka a nan jihar Katsina ana ci gaba da tantance masu kada kuri'a wato delegate. Kamfanin kafar sadarwar zamani mai yada labarun shi bisa yanar gizo wato mobile media kiro ya zagaya wuraren da aka ware domin gudanar da tantance masu zaben shiya-shiya domin ganin yadda aikin tantancewar yake tafiya. In funtuwa ana tantance su a ofishin jami'ar APC na jiha da ke bisa hanyar zuwa Kano yayin da 'yan shiyar Katsina ana tantance su a Katsina Motal. sai 'yan shiyar daura ake tantance su a tsohon gidan gwamnatin jihar katsina dukkan wuraren da aka zagaya an samu ana gudanar da aikin cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali ku bi mu zuwa anjima domin ganin yadda za ta kaya a zaben wani za yi bisa tsari na sasanci kamar yadda yake a cikin kundin tsarin mulkin jam'iyyar a reshen shiyar funtuwa kuwa mun samu ana gudanar da tantancewar a gaban memba a kwamitin shirin zabukan shugabannin jam'iyyar na jihar katsina honorable shehu dalatu tafoki haka zalika shiyar katsina mun samu ana tantancewar gaban shugaban kwamitin na jiha alhaji muntar lawal yayin da shiyar daura ma mun samu ana tantance a gaban 'yan kwamitin wanda suka hada da honorable raba'a Yawa da honorable alfaki daura da alhaji yusuf kanke da dai sauransu bayan nan mobile media kiro ta zagaya wurin da ake tantance 'yan takara na kujerun shugabannin jam'iyyar na matakin jiha wanda yake gudana a ofishin uwar gidan gwamna da ke fadar gwamnatin jihar katsina honorable ali da tuwakumo daga uwar jam'iyyar apc ta kasa shine yake jagorantar tantancewar abdulrahman kabirjani mobile media group